Guradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wayar bullet ta YouTube. Guradin zuciya, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin maradin zuciya. Har yanzu muna cikin littafin Zain Malik yanzu ko za mu ci gaba. Lokacin da zan ya kammala secondary school, Lokacin an turgayya ta haihuwar farko, aiko ba ƙaramin shagali aka yi ba, a saninta mijinta da abokanan aikin shi ne sai 'yan uwa 'yan Najeriya da ke Boston. Sai gashi an yi mugun shagali domin shi dai zan mai jama'a ne, kuma ta gansu ne yaran musulmai ba yaran turawa kiristoci ba. Ana gobe suna aka kawo hajja tsakani da Allah ya ji haushin kawo ta, domin yanzu za ta gallaba masa ta hana shi sakat. Ai ranar da suka zo da ke da ita da mama ne sai anti Fatima. Ƙin kwanan gidan ya yi sai washe gari ya shigo daga shi sai gajeren wando da ke a karin farko da ta fara ganin shi da gajeren wando kenan. Sake baki tai tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau na ga ikon Allah. Zainu kai ne da gajeren wando kamar mai shirin tsallake wuta? Zuwa yi jikin maman shi ya ce mata, Welcome to Boston mamana. Bari gaya wa friends ɗina, su mama na sun zo, haba malami na. Waye shiga tsakaninmu, da na san akwai masu bakin ciki da zama mu tare. Amma yanzu kan ɗabi'unka sun nuna mana tabbas an shiga tsakaninmu. Cikin sakalci da shagwaba ya ce mata, matar ƙarfe, kawai na san baki zo sunan nan don komai bane ba, sai don ki hana na sakat. Shi yasa kika gana canja biki ya faɗa yana wani nodin kanshi. In ji wani ɗan kusun uwan ne ya gaya maka haka, ni zan damu zayyanu na haba aiko a labari kai ma ka san ba zan yi haka ba ko da a ce zan damu wani kawai abin da ya dame ni wannan gajeren wandon da na yi arba da shi sam zuciyata ba ta kwanta da shi ba ana kanin ka za a yi maka wani tunani haba zayyanu hajjus kina nufin na zama mutumin banza kenan ko me gara na je na fada teku ma kawai na mutu kowa ya huta zumbur ta miƙe tana ɗaura ɗan kwalin super wax ɗin da ke jikinta tana ƙoƙarin ta riƙe shi cikin kwantar da murya ta ce masa ayya ɗan nan ba haka na ke nufi ba ina zan ce ka zama mutumin banza ai kai mutumin kirki ne mutumin Allah ina ni ina cewa haka murmushi yayi sannan ya ce mata to zauna bari na shirya an tafi intermission kenan ko <laughs> in ji an turkayya da ta fito shaɓa da kwalliya sosai wow antina kin yi kyau you look adorable wallahi bari na haura sama na yi wanka nema. aurawa ya sama ya wanka ya shirya cikin wata da kaki ya shadda da ta yi mugun yi masa kyau kasancewa fari sol da shi ya murza hular shi mai suna tangaran sai wani ɗaukar idanu take yi tsabar sheƙi da maiƙo ta yi wani irin ɗas a kan nasa gwanin ban sha'awa takalmin shi ta kamfanin nike ce asalin fatar crocodile aka yi amfani da ita wurin haɗa takalmin. haka ya fito wani ƙato da shi yana murmushi ya kalli hajjo wacce ta rangada guda kamar ba tsohuwa ba a duniya idan tana da wani mafarki ta ga zaini ya fito cikakken hausa kulani. ƙara mishi kwarjini hakan yake yi murmushin gefen baki ya yi sannan ya ce mata matar ina son ki wallahi ta can magulmaci ka yi ta min iya yi kamar na zagi uwarka da ubanka ɗan banza ƙato mai zuba mutanen farko ni matsa ka bani wuri To, hajje ke fa kike kamar mai aljanu yanzu mutum zai rabu da ke lafiya kuma yanzu zaki rikice mata. Kallon ta yayi yadda ta gwatsile shi lokaci guda. Barmishi yayi sannan ya fita abinsa kawai. Ba laifi, gidan ta cika babu abin da ya daga hankalin hajja irin 'yan matan turawan da suke bin zan kamar jela. Duk inda ya bi suna biye da shi. Ke talatu, anya yaran nan ba za mu sashi a gaba mu koma ba, kin ga wata yarinya can zololo da ita tana bin sa kamar wutsiyar shi duk inda ya daga kafa tana dora tata hajiya ai ba wani abu bane kin san nan ba su damu da haka ba dan yanayin su da namu da bambanci sosai to ai shikenan ni kakarsa ce idan ke baki san abin da ya kamata ba yanzu saboda Allah saboda ma'aiki sai a bai yaro da mata irin wa'annan suna bibiyarsa wannan zillaziyar idan ba a yi da gaske ba za ta iya turmashe shi wallahi tallahi ta yi masa fadi. Yaro ƙarami fa kika ce hajja, waye yaro ƙaramin suka tambaya lokaci guda wani uban fuska hajja ta saka. Wallahi sai ka rantse da Allah ba ita ta yi wannan maganar ba. Ta ɗauko muciya ta nufi hanyar waje. Hajja, don Allah karki ji, wallahi tallahi ƙawayensa ne ba wani abu ba. in ji an turƙayya kamar an ce ta kai idanunta kawai ta hango yar budurwa ta kai hannunta kafaɗarsa tana miƙa masa glass ɗin da ke hannunta ta ce cheese ina lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ce mun sun gama lalata mun shi dubi yadda take mushi magana tare da ɗora masa hannu a kafaɗa yau na ga abin da ya ishe ni ta faɗa kamar ta ɗora hannu ta rusa iyo hajiya umma wallahi ba komai bane anan kin ga dukkan nan yara ne Kallon mama ta yi da ta yi magana wani banzan harara ta watsa mata sannan ta ce mata. Banda Allah ya dubi zuciyata ai na san wallahi tallahi auta da riƙayya ba za su iya tarbiyyar Zainu ba. Na fasa komawa Kaduna ku yi tafiyar ku ina nan ina kallon yadda ake tarbiyyar gidan nan ba zan bari a lalata min goben Zainu ba. Ayya amma hajiya wallahi kin ma abin nan mugu fahimta ba, in ji Anti Fatima. tabar falon domin ta ji haushi ba na wasa ba. Me yasa lokacin da suka zo London ba su lalace ba? Sai zan da yake namiji shine take cewa wani a wani sa ido a kansa, wato yake da auta kamar ba amana kuka ɗauka ba. Kun bar yaro yana ta ƙara kanainaye 'yan mata, fi lahi kafin ku ɗauko yaron nan mai kuka faɗa. Nasiha aka yi muku aka nuna muku mahimmancin amana ke da mijinki kuka ce kun ji kunyar da kuma kun karɓa. Amma kuma shine kuka wofantar da amana ko? ba mama ba ba an ƙayya ba kamar su watse su barta ita ɗaya haka suke je sun san yanzu suna watsewa za ta iya fashewa da kuka ta ce sun mai da ita mahaukaciya dan haka suka zauna har aka gama taron lafiya aka watse yana shigowa kuwa ta ce zainu na'am hajjarsu ya kai. cikin kalar tausayi ta kalle shi sannan ta ce masa ko za ka je ka yi wanka domin masu jin kunnen nan ba tsarki ne da su ba ka samu ka je ka samu ruwa mai kyau ka ɗauraye jikinka domin ibada kallon mamaye ya ga hankalinta yana kan news hanta ƙayya kuwa tana fidin bebi ɗinta hakan ya sa ya sake kallon hajja sosai ita ma kallonsa take yi can dai da ya ga tana neman ɓata masa lokaci ya sa ya banza da ita yana kallon bebin da ke hannun anturukayya kyakkyawa da ita mai gashi za su kira ta da widad sai anti fatima da take dining table tana dariya ƙasa ƙasa Cikin takaici ya sake kallon Hajja suka sake hada ido shi da ita, ya ga irin kallon tuhumar da take masa. Ransa ya ɓaci sosai, ya ce hajjus zargi na kika fara yi kenan? Ya tambaye ta cikin wani cool voice din shi. Habawa, wane mutum in ji mutuwa? Gani ne ai ba sallah suke yi ba, kai kuma sallah kake yi. Lokaci biyar a kowace rana kakan kalli gabas, to laifi ne dan na ce ka tsarkake kanka kafin ka fuskanci alƙibla ko din dai kawai ba a son gaskiya ne iye ta yi maganar tana kallonsa sosa goshinsa yana nazarin abin da zai yi idan hajiya ta daina saka mushi ido har haka wucewa ya bice mata komai ba domin idan ya ci gaba da tsaya wallahi tsaf zai iya fasa ihu don takaicinta ai kuwa har kusan goma na dare bata gan shi ba yana can ɗakinsa auta ba za ka kira ɗanka ya ci abinci ba ne ba ko kuwa ko ku dama da yunwa kuka saba barinsa share ta onkul bashir yana kurɓar shayi Auta dan ƙani yaka ba da kai nake magana ba ne ko kuwa, ko ko baka ji ni ba ne ba. To hajiya, ban san me ya haɗa ku ba ne ai shi yasa. Kuma kin san halin zan idan na tafi duba shi bai zama dole ya kula ni ba. Kawai ki je da kanki ki ga yanayin lafiyar nasa. Ganin da gaske babu abin da ya dame shi yasa ta miƙe tana faɗin. Na gane wannan shirin mahassada ne da suka shiga tsakaninmu ni da shi. kuma wallahi ta Allah ba taku ba zan je in abu abuna. Bata gama rufe baki ba sai gashi ya sauko ya ci uban kwalliya zai tafi birthday fati na kawar shi Anita wata 'yar Indiya classmate ɗinsu. Alhamdulillahi Zainu na alhamdulillahi Zainu malamina zo ka ci abinci ka ji dan arziki irin albarka. Hajos na ƙoshi zan tafi fati ni yanzu sai dai in an jima idan na dawo. A wannan tsohon daren kake ikirarin zaka tafi fati? Idan ka je a hanyar dawowa kai ga mu ba. Murmushi yana faɗin Uncle insha Allah sha biyu da rabi zan shiru, Dan Allah ka kula da tsohuwan nan. Na lura ga baki ɗayanta a burkita take. To kenan son ka kula sosai. Insha Allah ya faɗa yana barin gida. Bashir wannan shine tarbiyyar da kuka bashi kenan ko? Hajiya ta tambaye shi ranta a matakar ɓaci. Hajiya rayuwar nan da bambanci da ta Najeriya. Zan baya bin mata baya kuma shaye-shaye baya sata hajiya. idan na cika takura masa wallahi hukumar haga haƙƙin ɗan adam ma za ta iya saka ni a gaba a nan da kike gani yanzu haka na gama komai nashi na shiga jami'a kawai monday zai fara zuwa domin yan uzuri na ne ya saka bai fara zuwa ɗin ba ba shi nake son na sani ba irin yancin da suke magana nake son in sani wato a nan dai ko ka haihu kenan baka da iko da ɗanka saboda zallan kafirci ko zan mai da shi kaduna ya je gabana ya yi karatunsa akan idanuna ba za a zuwa ɗora yaro a nan a koya masa yahudanci ba to hajiya ya faɗa mata sannan ya shiga study room ɗin shi kafin zan ya dawo ya gaya mashi yadda zai yi da hajja don wallahi ba zai iya asarar kuɗinsa ba bai san a inda take zaune ba sai dai jin kukan Baby amal sannan ya fito ya ga ta zuba wa ƙofar idanu tana jiran dawowarsa hajja ba za ki je ki kwanta ba zan zai dawo fa kwafa ta yi tare da nufar ɗakinta ta buɗe ta shige ta taraddi suna bacci har ta hau gadonta ta kwanta can ta tashi ta fasa musu kuka kamar wacce aka ɗaura mata maki. ai babu shiri kowa ya tashi ya zauna hajiya umma me aka yi miki ne wayyo Allah na wayyo Allah zayyadu na wayyo Allah zainu <laughs> shikenan abin da ta yi ta faɗa kenan ta hana kowa kwance hankali dole uncle bashir ya ɗauki kin motarsa ya fita a daren ya nufi gidansa anita sai faman zuƙar taba wuyu yake Mr. Malik za ka iya tashi mu je? Yadda mandula ya domin lokacin bai yi ƙaurin suna a shan tabar ba, ya miƙe tana hura bakin shi, sannan ya wani ɓata kamar ba shi ba. Zuwa ya ɗan rungume Anita sama-sama, sannan ya wuce bayan sun yi magana ya nuna wani abokin shi zai bata saƙon shi. Tunda ya shiga mota ya wani ƙara ɓata kamar an mishi mutuwa. kalmar nan ta hausa da ake cewa ta burma kunya da hauka ake naɗe ta to da wannan zini ya amfani sun isa gida unkul bashir ya ce mushi hajiya umma ta ce za ta mai da kai kaduna sannan na gama komai da za a yi na shiga ka makaranta kuma ni bana so ne asarar kuɗi na don haka ka san yadda za ka yi da ita yanzu haka ma kuka take kallon unkul bashir kafin ya buɗe motar ya fita abin shi yana shiga gidan ya same ta a ɗaki ita da su an da mama ta takaici ya hana anti fatima fitowa Zainuna, ai kuwa ta fashe masu da kuka. Zuwa ya gabanta ya zauna, tare da zuba mata idanu cikin nutsuwa, barmishi ya sannan ya ce mata, mu je ki kwanta, babu musu ta miƙe, yana gaba tana bayan shi har cikin ɗakin. Ya gyara mata wurin kwanciya, sannan ya zuba mata idanu, yana ƙara nazarinta kafin ya san me zai gaya mata. A hankali ya ce mata, hajiyata, kwanta ki huta. Idan Allah ya kama gobe, sai mu yi magana ko? Zainu, ina cewa ba za ka tafi ka bar ni ba, ta tambaye shi a matuƙar kwallaci Ina nan har gari ya waye, ke dai kawai ki kwanta. Ya zauna a wurin har ta yi bacci bai motsa ba, yana zaune a gabanta. Tana bacci, ya ja mata mayafi ya lullube ta, sannan ya koma ya zauna a bakin gadon yana kallonta. Yana tuna tun ƙanƙantar shahajja ba ta iya bacci idan har yana jin ciwo ko yana jin rigima. Bai da abin da zai biya hajja da shi har duniya ta tashi. Ko za ka tafi ka kwanta ne? Mama ta tambaye shi tana shafa kansa hankali. Dago kai yana kallon ta sannan ya ce mata a'a mama bana jin bacci. Hajiya ta hana ni hira. Ba komai zan zauna na yi ba illa gadinta tunda ta buƙaci haka Allah ya jibanci lamarinka ya kuma baka abin da kake nema ya baka haƙuri da fasaha. Ya baka ikon jure duk wata jarrabawar da za ta shigo rayuwarka. Baby Allah ya baka abin da kake roƙo. Ya ƙara maka akan wanda ka roƙa. Murmushi Fatima ta yi tana faɗin. Mama, hauta kawai kika sani? Murmushi ya yana mata gwalo kafin suka shiga wata hirar. Ya miƙe ya gyara musu bangonsu, sannan ya dawo ya zauna gaban gadon hajiya tare da kwantar da kanshi a bakin gadon. Hannunta da yake ɗaure a matashi ya ɗaura a saman nashi sannan ya kwanta. Lekowa Uncle Bashir ya hango yadda suke kwance murmushi yana mai ja musu kofar. Washe gari da safe duk sun fito banda zin da tun safiyar asuba da hajja ta ganshi ta kuma ganinsa ba yana sama ya kwanta. Sai jele take yi tana kallon sama sai ta dawo ta zauna ta kai mari ta kai goro. Talatu yaron nan lafiya yake kuwa bacci ne har haka gaskiya a duba min shi. Ba zan iya natsuwa ba sai na ji lafiyarsa. Hajiya ki kwantar da hankalinki yana sama ina jin anti Fatima tana dariya. In ki yar banza mai kai kamar dutsen dala. Talatu maza ta so min shi kin ji ko? To hajiya, ji mama. Don ubanki idan baki tafi ba, ai ita ta je min ‘yar banza da idanu kamar na tsohon kwaɗo. Allah ya baki haƙuri. Idan kaya ne na ɗauko gamo na ɗauka, kya taya na ɗorawa. Hajiya ki haƙuri don Allah. Na ce ban yi ba ko? Ta faɗa a fusace. Mama na ji ta haura sama, tsayawa ta yi a bakin ƙofar ɗakin kafin ta murɗa yana kwance a ɗakin kamar ba matashi ba ko ina gwanin ban sha'awa babu abin da mace za ta nuna mishi wajen tsafta bakin gadon ta zauna tana shafa kanshi tare da kallon yadda yake barci cikin kwanciyar hankali Allah ya kare ka daga mugun ji da mugun gani amin mamana amsa mata tare da miƙewa ya zauna yana murza idanunsa na kwana mamana da fatan ta tashi lafiya alhamdulillah wacce mata ce ta taso ki ko gidanku babana miƙe waye ya shiga banɗaki ya wanka kafin ya fito ya samu ba ta ɗakin. Gajeren wando ya saka sannan ya sauko ƙasa yana kallon hajja da take wani shan ƙamshi. Wani ɗauke kai ya yi shi ma ya wuce wurin abin karyawa ya zauna ya fara karyawa yana idarwa ya kalli an turi ya ce mata. Maman bebi Amal ina kwana anti Fatima da fatan kin tashi lafiya kima. Da gayya ya kirai da hajja. Don ubanka ka tashi lafiya? Ta faɗa tana kallon sa. Hajiya, da fatan kin tashi lafiya. Na ji labarin kin ce za mu wuce Kaduna tare ko? Rike baki tana kallon sa. Zainu, wanda munafikin ne yake son fara ga tsakanin mu ni da kai? Ta tambaye shi tana kallon mama, wacce ta tura ta kira shi. Hajiya babu wani munafiki cewa kika yi Uncle Bashir bai iya tarbiyya ba, ko ba haka kika ce ba? Zainu, kar ka ɗauki maganar masu shiga tsakanin jika da kaka. Ni ban ce haka ba. Wai cewa yayi zan zauna na yi kwana biyu babu wanda ya gaya mun kin ce haka ya nuna mata wani ɗan ƙaramin kyamara ina ganin komai ta nan har zagin abokanai na da kika yi duk na gani yanzu dan Allah idan abokina suka ji waɗannan cin zarafin da kika yi ya za su ɗauki abu yadda ta marairaici fuska za ka ɗauka da gaske a gaban shi aka yi ƙasa da murya ta yi tunda ba su ji ba ai sai ka yi haƙuri ka ji ka yi haƙuri ban wani ɗaga hankali ba tunda ban yi abin da na niyya in yin ba kawai dai a dai yi haƙuri a ban magana ko kuwa me ka ce dai ɗan albarka cizon lips ɗin sa yana kallonta yana jin shi very upset kuma hajja ce take ƙara tunzura shi da kayan ciwon kanta shi bai san matsalar tsohuwan nan ba wani ɓata rage domin ya fara gajiya da halin hajjar tasa ga baki ɗaya to shi ma kenan